wato ba ta tara da ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu ba hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga masa zuwa madina wanda shi ne shine mafi mata uku da watan sha ɗaya shekara ta dubu da uku miladiya idan ba mun ta ba a wannan jiya mu tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da ta talatin da uku haka ne da biyu za mu ta cikin aya ta talatin da uku ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربين والذين عقدت أيمانكم فآتوا رسالة ولكل جعلنا مواليا لفظ ولكل تنوين وتنوين لعوض ولكل من الرجال لكل من النساء ومن آية باية فهي بيان كده للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. من يجعل ولكل ذكورا أمة متقين النبي da alma ba waliya mun san ya masa masu cin gadon ko dangi makasantanta min ma fara kalwa da dani wa qarabiyin waɗanda za ka gaji abinda mahaifa suka mutu suka bari ko dangi mafiya kusantan mafiya kusanci suka mutu suka bari wallazina aqadat aymanukum waɗanda wato ran ta kullu a tsakaninku da ko kuma kawance ya kullu a tsakaninku da ko kuma ɗan'uwantaka ta addini ta kullu a tsakanin su da su da atihim da ko ba su rabansu da ya kamata a ba su sakamakon rantsuwar sakamakon ƙawancen ko sakamakon dangantaka ta addini in inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lalle ubangiji ta'ala ya kasance shahidan mai ba da shaida akan kowane irin wannan aya malamai sun tattauna akan me take magana waɗanda suka ce tana magana na akan ukuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla tsakanin al-muhajirin wal ansar lokacin da aka hijira aka zo Madina ko wanda daya daga cikin mutanen Makka sai manzon Allah ya samu hannunsa ya haɗa shi da daya daga cikin mutanen Madina yace a sauki baina kuma na haɗa ɗan uwantaka da dangantaka tsakanin ku da juna to sai mutanen Madina suka rike yin karanci wajen raba gidajensu ko hannun yaransu da ɗan uwansu na madina da aka ba su da yan uwansu na makka da suka zo muhajiri har ma a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haka tsakanin Sa'ad ibn Rabi'a da Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Rabi'a cikin mutanen Madina Abdurrahman bin Auf daga Makka yace na haka ta dangantaka Sa'ad bin Rabi'a ya raba dukiyar su guda biyu yace ka dauki rabi dauki rabi ya raba gonakin su guda biyu yace ka dauki rabi dauki rabi yake kuma ina da mata biyu je mu je ka kalle su ka zaɓa ka darbe ka zaɓa da kai mata in ka ce ta idan kai kibba ta maka aure saboda dangantaka ta addinin musulunci عبد الرحمن بن عوف يقول بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك لكن دلني على السوق yace Allah ya sanya maka albarka cikin dukiyarka ya sanya maka albarka cikin iyalinka nuna mun hanyar kasuwa nuna mun hanyar kasuwa ba da ko sai zama jari ko a nuna masa hanyar kasuwa da dako ya fara har ya samu dan abin da zai saya ya saya ya sayar kafin lokacin ya zo a tafi da ta zai Abdurrahman bin Auf na cikin jawurtattun masu kudi a Madina saboda ta haɗe mutane ne masu ilma mutane ne masu kwazo ba ya mutane ne masu yanke goma su sa biyar ba irin ba ya mutane ne masu son cin banza ba yi kowa so yake yi na kansa kowa so yake sa ƙwazo da himma cikin su ba na barasa ba ƴan maula ire-iren ne saboda al'umma ba ta ce gaba in tana bara ko in tana maula to lokacin da al'umma take aiki tukuri ta zagi banki to haka sahabban annabi رجال صدقوا ما عاهد الله عليه أقوى مجالي cikin مجالات haya noma rini kasuwanci jihadi ibada azumi zikiri karatun alqur'ani hadisi komai sun yi ba abin da suka a baya a ciki tun daga noma har sana'a tun daga sana'a har ibada tun daga ibada har ilimi na addini har komai da komai na rabbi da haka sai suka gina tarihi wanda yake zama abin karantawa ba zai buga al'umma ta iya gina tarihi in tana da madarata a cikinta in tana da yan maula a cikinta sai tana da masu kwazo da himma ba wanda za a al'umma ta cigaba ina son cin banza a cikin ta yawa sai masu cin himma da kwazo da aiki to wannan in in taka da manzon Allah ya rinka hadawa tsakanin su da juna sai sai karfi ta kai matsayin da muka gani a yanzu ta abin da rabi ya daga sai na su to Abdurrahman bin Auf da ta dauki rabin da kire ta kai matsayin da idan ɗaya daga cikin mutanen Madina ya rasu dan ɗayansa cikin mutanen Makka yana cikin masu cin gaba hatta lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah إن الله بكل شيء عليم أقل كم سورة الأنفال وصل آية في تحيث سوى آيانه وأن بسك بيدي نكسا تسفتر جيني سورة الله سجاده باويدا جنفتا تأبيني با كم نسك بيدي سجادا جينا وأن كما لم تكن في يوم من آية كم فمرد يسكن تكا سن الأنفال تكي إنت ما حتفكي وبيدي سألنا سوى ولكل كوان قولة تكيكي جعلنا ما يليه من سنة نسمى جابا ما سكن جابا yayyanka kannanka danginka ƴaƴanka matanka amma ba wai dangantaka ta addini ta ɗauke ta a babu ba a yanzu an ce cewa shine wani kullum da an nama waliya mimma tarkal walidani wal aqrabin sannan wallazina aqabat aymanukum amma waɗanda dangantaka ta addini ta kulla a tsakaninsu fa'atuhum nasibahum ko ba su rabansu rabon su ne rabon sa na taimako na kauna na jin kai amma ba rabo na gado ba gado kuma ya zama sai ɗan uwa na jini ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce wallazi na akadat aymanukum fa abuhu nasibahum wa tutina al-hulm alladhi kana ta'intu alayhi al-ardu fi jahiliyyatiha wato larabawa a lokacin jahiliya suna suna rayuwa ne akan al-hulm a wanci saboda yawan rigima da yawan faɗa da ke tsakanin ƙananan ƙabilu na to shi yasa idan kalamar kabila tana so ta zauna lafiya sai ta je ta kalla kawance da babbar kabila idan mutum ya zo gari a bakon shi ba dan dangi ba yana so a zauna lafiya sai samu wata kabila mai karfi sai je kalla kawance da sai ya zama kamar ɗaya ne daga cikin ƴaƴan wannan kabila yarjejeniyar abin da suke cewa juna shi ne ta yarda yanzu ta zama ni na zama kai har biyu har bisa sun yi sun bisa fa'ari وهدني هدمك تطلب لي وأطلب لك وتأكل لي وأأكل لك معنى فيبدأ أبن بيسا سورة مالكي يا شافيك وإن بيسا فيك يا شافيك wanda ka kalla kawance za a zauna lafiya da shi dole ne in zauna da shi wanda na kalla zan zauna lafiya da shi dole kuma ka zauna da shi wanda duk yayin rikan za mu haɗu da kai maka rikan wanda ya maka rikan za mu haɗu da kai mu je mu rama wanda ya zubar da a rama da ni in sai kusan sai wani in ta biya biya da ni za a haɗa kuɗin a biya biya in ni ne kusan sai da ta za a haɗa kuɗin a biya biya su shi ne alkul to wannan sai suka mayar da shi da matsayi ne girman gaske a tsakanin ka da juna sai kasance waɗansu har suna sun gaban juna a sakamakon alkul kawance kawai da aka kulla yarjejin ne ku wanda suke tsare ta su ba su muhimmanci sai ubangiji ta ala ce na akadat aymanukum waɗanda kai kullum irin wannan yarjejin ne ta alkul Yadda har akwai matsayi za a ci gadon juna aika ba to a yanzu ba sun gadon juna fa atuhum nasibahum ko ba su kasan na girmamawa na mutuntawa na darajantawa wannan za ku iya sannan ku taimake su cikin abin da suke da gaskiya ko yi masa faɗa cikin abin da ba su da gaskiya amma kar ka tafi a kan ka'ida ta jahiliya na cewa wato ainihin duk ɗan ƙwana idan ya faɗa dole in kare masa ko na da gaskiya ko ba da gaskiya ko a jahiliya kuna da jumla in sur aka zaliman aw mazluman in ta ga ana rigima da ɗan uwansa kawai ka shiga shi ne zalunci shi aka zalunta ba za ka tambaya ba sai bayan ka shiga rikici sannan ka tambaya yas'aluna asahum ina حين يلجدهم النائبات ala ma kana burhana idan ta uwa sai ce ko zo ku kawo adabi to ba za su tambaye shi meye dalilin ka ba sai bayan an shiga rigimar in na kisan ko dan an yi tsoro ta lafa ta to yau da ne ya faru hujjar ka kawai ɗan garin ka ne ɗan ƙudurar ka ne dole ka ba shi kariya ko yana da gaskiya ko ba da gaskiya ka kaga wannan aibin biyu sai manzon Allah ya zo da jumlar irin yadda suka faɗa ko in kun asa ka zaliman da mazluman amma da ma'anar da ba ita suke nufi ba sai suna nufin ka taimake shi ala kulli hali sawa'in kana adilan aw zaliman ya yi zalunci ko adalci manzon Allah ka da yake da sahabbai in kun asa ka zaliman aw mazluman sai suka ce da shi an kurhu wa huwa mazlum lakin kaifa an kurhu wa huwa zalim na yadda in taimake shi idan an zalunce shi amma kan yadda in taimake shi bayan shi ne azzalimi sai manzo Allah ke fakkuhu an zulmi fa zalika masruka iyyahu ka hana shi zalunci ka sake shi kai masa fada wannan shi ne ka taimake shi amma ba wai ka tsaya kake zalunci ba ka hana shi zalunci lokacin da shi ne wallazina akabat aymanukum a wata qira'a akabat aymanukum fa'atihim nasibahum inna Allah kana ala kulli shay'in qadir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace wa kullun da Allah ma waliya yace wara ta abin da ake nufi na gaba wallazina aqadat ya yace kamu mahajirin lamma qadimu almadina yarithu almuhajir alansariyya دون ذوي رأيه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم يقول والذين أقبل أمامهم أمامكم da ana cin gadin juna saboda dangantaka ta addini kenan yake sunna min da sab sai aka goge wannan cin gadon juna din da faɗin Allah ta'ala wa kulli da Allah ma waliya aya ta farko Allah ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات عاقرات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وبيت الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء a kan matayen bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abin da yake fifita sashi da su ta fuskar halitta ubangiji ta ala ya fifi ta ɗan namiji a kan kwamaki ta fuskar kaifin hankali da kiyaye al'amura ubangiji ta ala ya fifi ta ɗan namiji a kan kwamaki da haka sai aka ba shi shi ne shugaba a kanta ba ita ce za ta yi shugabanci a kansu ba ba kuma ita ce da shi za su zama ba shugaba ba don zama ba ya ba gaba in dai ba a zana dole a samu gaba in ko ba a samu gaba ya kamata ya zanto namiji ne saboda kai san hankalin su ba ɗaya ba kai san da ke da su ba ɗaya ba babu wani abu a duniya wanda za a ce ba namiji na iya yi ko mace ma za su iya yi duk wata hira da da da yake yin cewa abinda ba namiji zai iya yi mace ba su yi ko ma sai sama da shi a duniya sun fi ne su ba gaskiya bane babu abin da za a ce duk abin da ɗan namiji zai yi musu wata iya duniya ɗin jikin ma ba dole ce ba namiji kan ɗan adon da jikin ke ne mace ba bai kamata jikin ke haka ba ba namiji kan ai ya kamata yana da babban sauti ado ne ɗan jarumta idan ya kure ne ya yi tabbara a fagen jihadi a gudu amma idan mace ta babban murya ta ta samu miji da wuri kuwa ya kamata ta sanyin murya ya kamata ta ta yi karfi ɗan namiji ya kamata ya karfi dan Allah ya ke son ya aure mai karfi mace mai karfin kiwa ya ke so aure da zaran ta yi karfi ta yi muni ya kamata a rabuwan ta shi ne rukunin kasancewa ta da sai shi murya shi ne rukunin kasancewa ta da shi jikin ta na yi tausi shi ne rukunin kasancewa ta mutum amma idan ta yi tauraron jiki ita ba namiji ba ita ba mace ba ai ka gaba ta mata ko ta za a ce jiki na ba ba abin da ya za a ce wani namiji ne da ya fi karfin su ba kai bane wani nasu ba kai bane idan ta ala abin ban karfi mace duk wata za ta jinin al'ada yana gabar mata da raini namiji ba ya jinin al'ada wata idan jinin al'ada ne da ne ba ta rai da damuwa da kasala wata ma a duk lokacin da ta gudun al'ada shi ne lokacin da cikin ta a kwanan da mijinta shi ne lokacin lafti ko lafti ne yin tuwo a wajenta lafti ne yin komai duk wata ko kawo wannan ta ga rauni sannan da ɗauki ciki duk yaro ya ciki ne wata ciki ko ina ya ƙara buɗe fatar jikinta idan ta haihu fatar ba za ta koma yadda take ba ƙarƙashin shi da yake wani samun samun gabbar gabbar ba yadda za a ta koma daidai da suke kafin ta haihu ba namiji ba da wannan magana sannan kuma bayan ta ɗauki cikin nan ga ƙarnaki ga amai ga rashin cin abinci ga yawan saki ta nuna da duk ba da wannan matsala idan kuma lokacin da ya kamata ta ɗauki ciki ne kuma sai ta ɗauki mata sai ta ɗauki ciki kuma sai ta shiga matsala ita ta ta farin dole ta in ko ta a ba za ta ciki ba ma'ana namiji da zai ta ciki ta ba sai ya za ta iya faɗa da abin da ake kira salat nesa nida'ul fitra fitara ce dole sai sha'awar ba namiji in ce ba ta kun ciki ma'ana kasta ka sauke shi to ya za ta rayu da ta sauke ba namiji to idan kuma ta ce za ta kasance ɗan namiji to bari ta ɗauki mataki na hana kanta ciki to waɗannan magunguna gaba ɗayan su kai yana da kawai suka suna shi yanzu ya haifar maka da matsala da waɗansu abubuwa akwai masu haifar da kansa ba sai su tashi tare ita da namiji tsarin juna ne sai ta kun shafe biyar shi ne ita ko shi ɗaya in ana tsufa da biyar ko da haka ba dan daga lokacin da ta fara tsufa daga lokacin shi ya fara ma su ga cikin yarinta da kuruciya da sanin ma me yake yi dan namiji yana fara sanin me yake yi har a tuye shi annabi ba na zaɓar shekara arba'in ita kuma lokacin ne ta riga ta shiga tsufa na biyu ne ko na uku ne wallahi ko ba haka ba ya ba a ce ya yi da juna ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wannan cikin hadisi suna da karancin hankali idan an kasanta su da ɗan namiji nassan qur'ani ya nuna wa tasbihu fi dini min zalikum fa illam yakuna rajulayn fa rajulayn wa imra'atani man mutqa amadun mata biyu wajen shaida saboda ne an ta zilla ihdahuma fa tunzira ihdahuma al-ukhra idan ɗaura samun ta sai ƙarƙotar suna mata da haka aka kirawo mahaifin ta shafi'i da ba da shaida a kotu sai ta kawo da ƙayarta suka shigo alƙali yake ka koma cewa za ka ce ka koma Allah yake ka shigo dan an fa dinna ibahu na idan ma mun fara zai suna ne ma'ana namiji ɗaya a madadin mata biyu wajen bayar da shaida da suka shi dukiya namiji duk lokacin da ya kuki yakan yi shawara da hankalin sa ne kafin ɗaukar mataki mace duk lokacin da ta yi kuki takan yi shawara da zuciyarsa hankali idan ka tuntuɓe shi wajen ba da shawara sai ya hango da mai kyau da mara kyau ya hango na amfani da rashin amfani zuciya ta mai kake so sai ta baka shawara shi ke sa ka gama ta ci kalar ta namiji ta ce dole sai ta fito ne in ka ɗan halal ne ko hakki ai wallahi sai ta fito ne ko ya rubuta maka ba ya fito ta idan ta karanta ta ai saki ko kun in ka ɗan halal ne ƙarfa su sun ta uku ko ya rubuta ya ta uku kuma da ya ba ta kuma sai ta zo da ka ta ce ya kun ta ta yi shawara da hankalin ta ne ko ta shawara da zuciya shi sa dan mai hankali duk lokacin da sai ta fito ne sai ta yi kaza amma abin da bai ba sai ya fito ba kuma da gaba ba ta yi mata kusa da kanta da bai ta wani marubuci Abbas Muhammad Al-Attab yake cewa abin da yake komai sai shi wajen yi shi ne waka ko da haka ba kuma waka tana bukatar murya kuma sai sakka babu mace ta fi namiji murya to amma ce ko da a waka wadda maza na yi mata suna yi ba a taɓa yin na lokaci ba a tarihi na baya ba a yi wani zamanin da mace ta tsare a waka ta faɗa ne ko sai ta faɗa da ta faɗa da ba ma tukin gefa ba ba ma har da bindiga ba ba ma ɗaukar ijiya ba ba ma tuka kankar ba mata ne suka tuka jirgin saman nan kankar a duniya har yau mata ne aka je sama jannati da su har yau fi kira su da ke haƙuri ma faddala Allahu بعضا على بعض Allah ne ya fifita babu yadda za su yi wani rijali alaihin na daraja kasa ubangiji ta Allah ce mazaje suna da daraja a kan mata yau abin da ya kamata kuma ubangiji ta Allah ce ar-rijal qawwamin 'ala an-nisa'i mazaje su ne suke da iko su gabanni ne su akan matan su bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din saboda abin da yake ta sashi akan sashi sai وبما أنفقوا من أموالهم وما سبب أبدا في مدد تكثير مدينة namijin yake ke da dukiya ya biya su zaki ya yi hidiman aure ya yi hidimar dukkan matar ciyarwa shayarwa fitara da sauran abubuwa to ai ya kamata kai shi ne shugabatan da suke ɗaukar wannan ɗawainiyar ya Allah ya ɗora wannan nauyin ba kun fi ta fuskar halitta ba kun fi ta fuskar nauyi da Allah ya tsora mata to da wannan ne ba namiji ya fara tsara tsari kuma wannan kasafi ne na Allah rabo na Allah yardan zaman mu musulmi shi ne sai mu karɓi wannan kasa kar mu ji cewa an yi zalunci kar mu ji cewa an yi ba daidai ba sarki yadda ke kan ya rada miki ke kanin aljini ko ke kanin mutane ko ya tafafin da Allah ya yi ba da ba dan shi ya fito ba shi fada cikin halaka kada wani mai kuliyar ɗancin mata ya ji cewa tafafin da aka yi an zalunci ya mutu an yi ba daidai ba idan ya fito bai fada cikin halaka haka ubangiji ta ala raga rawa wani da kuma na bai muhammad in shafahun kul hayar duniya mutum ko da zai zai ce ya hauku da wannan ko shi da yadda ba lalle mata idan har suka riƙe imani suna da falala da daraja ta iya yiwa ta fi namiji sakamako a lahira ka zama miji yawan lada a lahira ka zama miji abubuwa da dama amma ta fuskar halitta da Allah ya bayani tun shi ko in ake wannan jinsin halitta wannan jinsin halitta to jinsin halitta ta miji ya kuma ya mutu amma sakamako na lahira da lada wannan yayin ya so ne yawan aiki wane ne ya fi kafawa inna akramakum inda Allah abdakum wanda ya fi kafawa wanda ya fi tsoron Allah shi ne kuma sai ya auda Allah idan aka san idan aka kalle wannan aka ba da an huta amma nan ne kira kuma ana adawa da abin da Allah ya tabbatar wa bima anfaqu min amwali ubangiji ta ala ce fasalihatu salihan mata qanitatun za ta samu sa'a cikin da'a da Allah kuma da'a da wajen ha ki zatun lil ghairi sannan tsare gaibi cikin ya ake nufi da tsare gauri wato tsare amanar mijin ta dukiyarsa yayin da ba nan tsare amanar mijin ta karan kansu su ba sa mulmuki da wani da nufin tallata kansu da wani ba sa amincewa wani namijin ba sa faranta wa wani namijin don su ci amanar madadin wannan ba ta yi a su ba su mulgai miji na nake ba ne za su koya maka wannan bima hasab Allah saboda abinda Allah ya umarni da shi na a kiyaye shi ne bima hasab Allah hadisi ya tabbata daga abu hurairah Allah su kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nisa'i mar'atun idza nazarta ilaiha sarrat mafi alherin mata wadda duk lokacin da suka leta sai ta faranta maka a matsayin ka namijin ta in ka kalle saboda ado saboda kwalliya saboda tsafta saboda mai nufi ba ta daure wadda za a martaha a ta'at in ta mata umarni sai ta mata da'a ba ta tambaye mata ba ta mata rashin kunya wa idza yusha anha hafizatka fi nafsiha wa malika yayin da ba ta nan sai ta tsare maka dukiyarka ta tsare maka kuma kanta to manzo Allah ce wannan shine mafi cuta mata bayan ya zan faɗin wannan hadisi kuma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' بما فضل الله da على بعض bayan ya zama wannan sai ya karanta wannan an karbo daga Abdullahi dan Abbas shi ko magana ta ce yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya'ni umara shi namiji shine ke gaba akan matarsa alaiha an tuti'ahu dole ko masa ta'a fi ma amaraha cikin abin da yake harfe ta fi ma amaraha Allah bihi ta'atihi cikin abin da Allah yake dole ko ji masa وطاعته باع بدل التقوى أن تكون مسكنة إلى أهله حافظة لماله وتبذله عليها بنفقته وسعيه wanda ihsani gare shi ya ihsani da ga iyalinsa mai tsare maka dukiyarsa mai tsare maka mutuncinsa sannan idan kai cewa tana kare tana lura da kai kawo ɗinka wajen ciyar da ita da sauran hidimomin ta mara Allah ce wallahi ta kafu na musibahunna waɗanda suke jin tsoron kangarewar lafazin annukiyin abin da yake nufi rashin sa'ar kwano shi ne nufi waɗansu malamai suka fassara nufi cewa wato shi ne inuwa kana magana kana yi kana yi kana cewa waɗansu malamai suka ce annukiyin ita ce matar da suke wa miji kudungune a wurin gaskiya waɗansu malamai suka fassara annukiyin da lafazin ya tafi shi ne rashin ba'a, ba'a cikin kowane irin abu wallahi tafafuna nusiyahunna waɗanda kuke tsammanin rashin ta'ar su cikin madanki fa'idunna mataki na farko sai ku mutu wa'azi wa hadiruhunna na madaji mataki na biyu sai kuma sai ku tsaya da musu a wajen kwanciya bayan mata wa'azi ta faɗakar da ita ba ta guba ba bayan ya mai fasa ɗin wani malami na da yayi wa'azin fasa ta ki ji kila ma ta ɗauke ta kun wajen wani malamin an yi mata faɗa an ja aya da hadisi duk ba ta guba. to eh, na biyu mataki shi ne ya haɗu da shi mutum ko ta kawai sai mata wajen su kan wajen kwanciya kila kuwan ta ɗaki ɗaya da ita amma gadon ka daban nata daban ko kuwan ta kan shimfiɗa ɗaya ƙarƙashin mayafi ɗaya amma ka juya mata baya ba ruwan ka a ɗauke wani lokaci a haka idan kuma ta ƙi jin wannan rabin jirgin nan da sai ka kasa da haka ayar ta ya zai ce ban Allah ta ayar ta hadisi sannan kuma sai ka yi yaji sai ta fita yaji to shi kenan sai ka zane shi da bulala ka san bulala ka zane shi sai ka jiki shine wadari bi hunna ya ka zane fa in ata'anakum fala tabdu alaihim sabila amma idan kun yi muku da'a fala tabdu alaihim ya ce, kada ku nemi wani tafarki na mijina muku da kuna yi muku da'a kana cikin tsirrai da gangan akwai namijin da ba ya da Allah duk abin da mutum ya kai kuma shi ne sai ya gano laifin sai yake cewa da kasa wa Allah ke karfi haka wala ta buge a cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kawo cewa mata har tsawon wata ta sallallahu alaihi wa sallam dan ne nufi yaji to kaga dai karshen wa'azi ya shine gidan annabta to wani wa'azi kuma za a gidan annabi da ba gidan sun kawo da kare to amma da yake kawo da kare tsawon wata nan sai kuma da yake masu yi ne to dukkan su suka dawo suka tafi da kafin a je da su bulala na fata an fahimta yasa manzo Allah bai dauki bulala da kowa ba to abin da ya faru shine bai kawai sun tsawon wata ɗaya wannan kawai ko ta yi amfani da ya bi tsawon wata ɗaya ta yi amfani ya yi amfani ya tabbata cikin hadisi wani da hadu ya ce da manzon Allah ya rasulullahi ma haqqu zawjati ahadina alayhi menene haƙƙin da kowace mace take da shi akan miji a cikin mu kana sai manzo Allah ce an ta tsimana idan ta tsinta ta ciyar da ita idan ta ci ya ta ciyaha idan ta tsinta kai mata tufafi lokacin da kai tufafi wato ka ga kenan siyarwa irin abin da zaka tafi zaka siyar da ita kar ya kasance ka kawo mata masara a gida sai kana zuwa kana cin abinci a wani ƙayataccen hotel ko wani restaurant ƙayataccen abinci na garari a'a irin doron sai shi za a fitar wa an taqima wa an taqtiya wa taqtiha idan taqi in ka mutu tufafi ko mutu yawanci mazaje suke yi tufafi ko biyu ne kadai karamar sallah da babbar sallah in an yi na uku sai ta haihu kenan ko a yi mata gami shi na tufafi guda ta haihu in ko har za a rufin sa a kai ta tana biyu da ta haihu ba a yi mata gami ba ta ga wannan arufin kyautawa ne ko kuma a cikin wannan shekarar ta yi ɗinki ya ce ko biyar ko shida ko bakwai ko sama da ta yi kala kala daban daban ya kamata duk lokacin da ta yi na ce mata ba wai sai sallah in duk wata za ta yi mata, ina mata in duk bayan mata shi ne ta na mata ko ma aikinka zai fi burgewa tun mun ka fito da matarsa a cikin kayataccen yanayi wanda zai burge ko za ka sa'a amma ne ya amfani kullum kana sa zama ke ɗauki kanin da tamfa mai kyau tun a tamfar kayan yanzu da kayan lafi yanzu kuma shi ke nufi a tamfar karamar sallah ko babbar sallah wannan ba daidai ba ne aikin ka ya kamata kai ma ka fito da kamar ka yadda za ta yi kyau ka fito ha a zaka kai ta kuma da Allah ce wala tadrijul wajha in ka tashi da kai da ita ce farka da kitabka ba a duka mutum ke yawan kitabka domin ran fuska wuri ne mai tsada namiji ba zai maru masa sa amma zai samu bulala ya zama ta a gaban bayanta dan da yin fuska dukan da ba zai fitar da jini ba sannan kuma ba zai karya ta shi ko ya mata sargaɗe ko ya jirka ta kanta ba amma dai idan an tambaye ki kin ji daɗi ba ki gaskiya na da ki yana zaki ina ba za mu dan bulala suna da irin wannan za ta ratsa jikin ta ratsa gaban bayanta hikimar da ke cikin rubin dukkan fuska don saboda kai mutum ya mutu ya ji mutu ke yanzu kowa a cikin kirin za a kalle shi da ya yi tabo daidai kan ɗan yasa a fuska da ya yi tabo gargadon tafin hannu a gadon baya wannan ya fi wani ba wani ne da shi an zo yankan gawa amma a fuska da sai ya zanta wannan ne taban sai da ana gata a bureki da taban da suke da a fuska sun za ka da ke a fuska ba haka manzo Allah faɗa la wa la tuqaddis kada kuma ta nuna ta shi ne ta kofe ta gidanku ba su da mutunci iyayenku ba su da kirki a kuma mijin da ke irin wannan sai kabilar ku ma can ba mutane kirki bane ba yan asali bane su shi wannan da ke mutunci da kuma da miji yana me yasa ba ka tuna da haka sai yanzu ran kai baki da san za ka rika duk ba ka san wannan ba wala tahjur illa bil bayt kada ka kaurace mata sai a cikin gida haka wannan hadisin ya nuna ma'ana ba ka fita ka tafi da gida ba a cikin gida kun tana ganin ka tana kallon ta amma kuma ta jiya na ka kuma idan ma kana son ka mere mutum jiki sai ka ado ka abin da za ka motsa maka sha'awa amma kuma kai kai banza da ita ne kana ne ya ce ka ce me yasa ka ce saboda laifi da ba wata saboda wannan wa abu da yasa amfani ba sai wannan ne yasa amfani haka ne sallallahu alaihi wa sallam ya zai na cikin hadisi amma ina akwai magana da imamu al-qurtubi yana da kyau na ga da ke san karanto mana ita ko da ka dinne da ita a karkashin tafsirin wannan aya إمام القرطبي في ويضرب بهن أمر الله أن يبدأ النساء بالموئلة ubangiji ta ala ya yi umarnin namiji ya farawa mata da yin yaji awwalan da farko kuma bil hijran sannan da cewa fa in lam yanja'a idan ya abi bai yi amfani ba hijira da kuma ta ba sai mata amfani ba fa darbi to sai da keta fa innahu huwa alladhi yusliha lahu duka din da shi zai gyara masa ita wa yahmiluha ala tawfiyati haqqihi shi zai ta tafiya masa haƙƙinsa wa darbi fi hadhihi al-aya amma su sanin da bisa a cikin wannan aya da ake magana huwa darbul adabi bisa ne na ladabtarwa ba bisa ne na morewa ba ghayr mudarris ba wanda zai lahanta ta ba wa huwa alladhi la yaqtiru adaman wa la yusiru jarihatan shi ne bisan da ba zai sanya kashi ba sannan ba zai nuna na ba fa innal maqsuda minhu salatu la ghayr babban abin da ake bukata shi ne ya zai inganta halinta ba wai kawai so ake ya more ba fala jarama idza adda ila al-halaki wa al don haka ba mamaki idan mutum ya danganci ya dukan da zai halaka ba na fasa ya biya biya yadda ke kai jiha ta ko ya biya biya mata hannu ko ya biya biya fa ya mata shi ya mata ido ɗaya shi masa ido ɗaya عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ba haka abin da ake bukata dantarwa ba mutum ya fi tsakare iyakar yayin da aka ce mai ladarsar da yaro ya ladarsar da yaro in dukan da zai masa kamar wancan ne na mutum kar ka zai dukan yaron kamar yadda da ke ko kuma ka karya shi ko ka yi masa targaɗe ko ka tsada masa kashi ko ka fasa masa wani sashi a jikin jini na ba wannan bai dace da mai jikin da jini a jinin musulmi akwai wanda yanzu tashi gefen yaro kamar an aiko shi daga sama da kuma wannan ba haka al'amari yake ba babban abin da ake so gyara shi ba lahanta shi ko ka ka lahanta shi kuma sai kanka ka zo kana jiya ba haka wannan bai dace ba بتعليم القرآن وذن كرمت بشي القرآن والعمل بشي ذن كرمت بشي لدبي أكوى مثل لدبي أما كرمت dukkan waɗannan su ne ababen yadda malamai suka fahimta sannan kuma shi kansu da ya taɓin duk da gashi Allah ya yi izini a shi a yi kullum ana mai da shi ne matakin ƙarshe bayan kowane irin abu ya fi kira manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari la yadul ahadukum imra'atahu jaldal abdi inna fi akhir yawm kar wani ce za a yi yanzu an ce za a yi duka ya zo wa dukan da ake wa bawa musamman da ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma'ana a ce duka ne wanda ba ta kasarwa ba a ba mutakun da su ne bai sarba ubangiji a fa in afa lakum a laifin alaihim sabila idan sun yi masa da'a to karku ne masa karkin ba a kan su ce za su kuma tuntu inna allah kana aliyan kabira lalle ubangiji ya kasance aliyan madaukaki sannan kuma kabiran shi ne mai girma duk da kada an ce qawwamuna su mazaje su ne qawwamuna to da girman Allah ya tanaka kar ka ce an ce qawwamuna sai ka amfani da girman naka wajen zalunci Allah madaukakin sai na sama da kai zai rana maka shi ne hikimar asali da ayar da inna Allah kana aliyan kabira Allah ya kasance madaukaki sanar ɗaukakar duk wani mai ɗaukaka sannan kabira mai girma sama da girman duk wani mai girma in kai ne gaba a kanta sai kai mata rashin adalci Allah ma kallo ba ku wannan yana nan da yawa kullum suna ƙara girma zamani mun tsoron Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi tsoron Allah a cikin lamarin mata jin nisa a sauran ku riƙe wa juna wasiki na alkhairi da nabi da za ku riƙe matanku domin kun ɗauke su a matsayin amana suna kamar matsayin bayan ko koyi a ƙarƙashin ba su fita sai da izinin su abin da suke so shi za su abin da ba su so suna dora wata kun dan Allah cikin lamarin haka ne da Allah ya tabbata ba aikin hadin banka kana na ka samu da dama mutane wato ainihin musamman a yanzu da wata hikima ta ubangiji ta sa adadin mata ke da yawa kila har ya ƙara na maza to sai da dama daga cikin mazaji yin amfani da wannan damar idan mun gina wa kwanaki wajen cin mutuncinta idan ta magana ce a haɓɓa ba ta nan daga dargan na abu ma'ana in ma ke in ma na gaje ki zan aure wata in ma ke kuma zan aure wata da suka samu mata suna cikin kaskan akwai mata da wata su yi shekara bakwai suna tare da mijinta shekara bakwai din nan bai taɓa ba a ko ɗaya ba akwai mata da wata ke suna tare da mijinta suna zama na wahala da kaskanci har ta koma daidai da gidan haya ya kasa biya har sai da aka tallafa ko iyayenta amma ana tallafawa kuma sannan sun samu wannan damar ya aure wata ita kuma ya ta akwai dai abubuwa da dama waɗanda za ka ji guda daɗi biyu wani ya gudu ya zama su da ya'ya biyu wani ya gudu ya zama su da ya'ya uku duk wanda yana faruwa yanzu a tsakanin magana wanda sun suka masu mas'uliyya sai da Allah ya tsora akan ta sai ya lakata ta kuma sai Allah ya tambaye ta ranar tashin kiyama Allah ya tsaya

ubangiji ce ya mutum su kasa bayyana idan kun ji tsoron samun saɓani mai yawa bayyana a tsakanin ma'aurata guda biyu lafazin kitab yana nufin alkhila wato sai aka yi idafa din nazar zuwa ga zar asalin zance wa in kuntum kitabam bainahuma amma sai aka ce wa in kuntum kitaba bainahuma kamar bal makrul layli wan nahari amma dan bal makrul bil layli wa makrul bin nahari wato aka idafa din zuwa ga zar Allah ce idan kun ji tsoron ci gaba da samun sakani a tsakanin yin ya yi wa'azi da ta ya ƙarfi da ta ji ya zo ya da keta ya suna ya da keta duk da ta ji ba akwai da za a yi mata duba na kuma yanzu na ta fara kuma rikicin to wannan an samu su kwasu ke nan mai tsanani rashin fahimtar juna to ne za ta yi tsoro da wannan kada a sai hakaman min sai su tura da wani mai hukunci daga cikin iyalin gidansu imidin wa hakamin min ahliha da wani mai zartar da hukunci din cikin iyalin gidansu ita matar sai a zaɓo mai hankali a gidansu mai hankali a gidansu sai miji waɗannan mutane waɗanda suke suna da wani ɓangare na ilimin addini sannan suna da masanari ya kamata mutane da wanda akwai adalci a tattare da su shi wancan ba ya zo bane don ya kare ɗan gidansu shi ma wancan ba ya zo bane don ya kare ɗan gidansu abin da suka zo shi ne don su tattauna su ga ina kuskuren ta shiga yaya za a gyara al'amura to shi ne sai a koyo shi ne daga kan da ko daga namiji Allah ce in yi riga islahan in su wannan wakilan sun so gyara wato ana zabarar da su kan su yake kyawun niyya domin kuma al'adar duniya in yi riga islahan idan har sun yi nufin gyara yuwaffiqu Allah bainahuma ubangiji ta'ala zai haɗa tsakanin su a kan gyara إن الله كان عليما كبيرا لم يؤذن تعالى يتكلم في عليما مثلا يسمى كما كبيرا لذا مثلا إلى باب دنجل بأبن بسكين ما لم يكن إذا قالوا دنجل بأن آية تنمي بأبن بسكين هل يتفكر بأسك وإن كتن بكاك بينهما إن كنت سؤالا في جبر فاقاني فكان مأورتا دواءك waɗansu malaman suka ce ana magana ne da masu mulki da alƙalai idan kun ji tsoron rikicin da ke tsakanin nana da matarsa ya ki ci ya ki cinyewa al'amara sun ci cewa ya ga dukkan matasa abu bai yi ba to ko kotu ta bada izini ko mai banki ya bada izini ko alƙali ko sarki ya bada izini cewa iyalan gidanku ita matar sun mutum ɗaya mai hankali iyalan gidan kuma jin mutum ɗaya mai hankali sai a ji a ce ku je an kafa ku ko mai kwamitin sulhu a tsakanin kila ya kasance a wani sun raba su kila ya kasance su fashin ba waɗansu malamai suka ce da masu mulki ne ko su ko sun nemi waɗansu malamai suka ce wa in kristin ana magana da auliya ul'umur alwalai da su ake wato iyalai na gidan matar da iyalai na gidan mijin da su ake su ne in su su ka bai to ayar kan za ta iya ɗaukar wannan za ta iya ɗaukar wannan cikin dukkan guda biyu sannan sai maganar cewa su waɗannan wakilai guda biyu malamai sun tattauna a kansu shin masu ba da shawara ne masu sulhu ne ko kuma masu hukunci ne idan mun ce masu hukunci ne to duk abin da suka bar yayi idan suka duba suka duba suka gama bincike bayanan da suka fara suka nuna cewa sun ga cewa babu yadda za a yi a zama lafiya ana tare sai dai a raba su suka ce to mun kashe wannan aure to aure ya rabu idan ko mun ce a'a su sulhu suke to kaga sai da za su iya kashe aure ba sai dai bayanan da suka fara sai ce to ni da gaskiya ya fi ganin ba abin nan ba zai gyaru ba ko ni abin da nake ganin ba zai fito ta fahimta ko dai ko ka fito ta fahimta ko kuma ko ki fahimta ki da yanzu kike ni wannan shine shawara mu abin da nake da shi waɗansu malamai sun ce masu sulhu ne don haka ba za su ikon ba su ikon su a hannu waɗansu malamai sun ce masu hukunci ne lafazin aya ya nuna masu hukunci ne tunda Allah ta faɗa akwai hata man min ahlihi wa hata man min ahliha lafazin al-hakam mai hukunci kenan ba mai ba da shawara ba da hukunci ka zai isa a yi ko isa kar a yi zai isa aure su gaba zai isa aure bin da dai kaga wannan tsari ne mai kyau wanda addinin musulunci ya kawo don gyaran zamantakewar iyali da ke tsakanin da matan mu idan al'amura sun kuɗi sun kuɗi yawa wato ba laifi ba ne a yi idan halin kuɗi ya kama amma abin da yake laifi shi ne namiji ya ɗauka da an yi laifi maganin wannan laifin shi ne saki to wannan shi ne kuskure idan haka kuke to kullum kana cikin saki da aiki kullum kana cikin ciki da aure da zaran an yi laifi takarda da zaran an yi laifi sai biyu sai uku to kullum ka za ka ana fitowa a bayar auren wani ita ta ta oya oh, wani baya tafiya da aure ta Allah sai ta wani ne kike hudu ba ta Allah sai ta ita da da zai makana zai sai ta ba wannan kuma duk da cewa ba za a iya fitowa kalala a ce mata wato haramun ne kake amma dai akwai wani nau'i na rashin kyautawa to amma dai haka ko kuma akwai wani nau'i na mutane su nuna mutan kamar kai ne ba ka da hakuri amma dai a asali in kawo ta ce ba ta ake kawo haramun ba don daga almudura su ba ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure shi ne to da ya yi ta cikin sabon manzo ma'ana ba ya iya kenan sannan da wannan hakan bin ali shi ma ya aure ta kansa sabon har zai ne na aure a wani gida ali bin abi talib ya labari ya sa mutane gidan ya sallama ya san da karku da shi dan ta zama ta kuntulo dan da ne ba to da shi dan ta zama ta kuntulo ba a je ko ina ba da dariya take sai ai mutum da dukkan gidan annabi ne inda da aura a kabilar mai kokari yana cikin mutum sai mun kada shi mu zai ta fiti mu a ce durriyar gidan annabi na san aure gidan mu ayya uku da baiti wanda ake nema a yankan lokacin suna hot testing ba yanzu ba ko da haka saboda haka kaga a nan gurin in ali in hasan bin ali ya aure sai saba'in mudir bin su'ba ya ya ta ya fice sai saba'in ma'ana kaga abin da kada ba karami bane to kaga in har yana in kitabun haramun ne ko sahabban da ke tare da shi suna in kitabun haramun ne kuma ba sun hana sai dai kamar yadda muka faɗa ko shakka babu yana da matsaloli su yawan su matsala ta farko amina ma na maka cewa ba ka da hakuri matsala ta biyu amina ma na maka cewa kawai sai burin ka shine kana amina matsala ta uku sannan kuma ƴaƴanta su ta karkatuwa ƴaƴa sun zama mutakkan wato wancan daga uwarsa daban wancan uwarsa daban wancan da daban yara sun ɗin suka yawa a gida kuma iyayen su mata ba sa nan galibi sukan zama masdar matsala wato kamar wani tushe na rikici da haramiya dan da wuya matan gidan su dukan su sai su yi rahama sai kuma da wuya su ma matan gidan su yadda su zaki sai kuma da su sai za su kowa jin wahala to wannan ababen sun kawai mutum zai kalla da sauransu وإن خفتم بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا التي واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار قربا والجعل به قربا والجعل الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين الضالين ويحملون الناس بالبطن ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعذابا مهينا بئس لكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا kada ku haɗa su da wani wajen ibada wannan shine babban haƙƙi cikin hakkoki da wannan aya za ta kunta wannan aya ita ce malamai suke karanta da suna ayatul huququl ashara aya da ta kunshi haƙƙi ɗaiɗai har guda goma ta fara da mafi girman haƙƙi sannan mai bi masa sannan mai bi har ya zuwa na goma haƙƙin da ya fi kowanne girma shi ne haƙƙin Allah ka bauta ta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da kowa ba subhanahu wa ta'ala wannan jini da hadisin da yake cikin sahihin bukhari hadisin ma'az bin jabal yake bainama ana rabitun nabi sallallahu alaihi wa sallam laysa baini wa bainahu illa asratu rahl yake yayin da muke ta muke a kusurin raƙumi muna tare da annabi ba kowa tsakanina da shi sai sirrin raƙumi ma'ana yana son ya faɗi falalarsa sahabi na kirga wannan a matsayin falala a ce sun hau dabba ɗaya tare da annabi jikin ya taɓa jikin annabi shi ne falalar ba kowa ya sami annabi ko da cikin sahabba sai manzon Allah ya kira ne ya mu'a قلت لبيك يا رسول الله وسعدك ثم صار ساعة أكثر أيام كثيرة من لأن لا تجد يا مؤاخ وأتون أبيك لبيك يا رسول الله وسعدك النبي صلى الله عليه وسلم يا مؤاخ بن جبل يا مؤاخ بن جبل وأتون أبيك الجبل يا مؤاخ بن جبل وأتون يا مؤاخ سبب ما دام مفرد ميكو وبدون أن الدم ابن جبل في ذنبه ما أقولهم على سنجل يا جماعة وأتون أبيك لبيك قلت لبيك يا رسول الله وسعديت قال ثم ذا الله فيه هل تدري ما حق الله على عباده إن كان حق إذا الله يجري في أكم بعيسى قلت الله ورسوله أعلم قلت الله لمن بنت ليسك تسلم قال ثم ذا الله فيه ثم ذا الله فيه حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إذا الله يجري في أكم بعيسى بوسكا نفسك إيكا سحقا كده sannan ko manzon Allah ya ƙara yin tafiya gaba yace ya mu'az na jabal ya ce mu'az nace labbaika wa sa'id yace hal da ma haqqul ibadi ala allah idza fa'aluhu